الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a yau 21 watan zulkada 1447 hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda kuma daidai da tara ga watan na biyar 2025 2026 eh, za mu ci gaba da karatun tafsiri kamar da muka saba a karatunmu na karshe mun tsaya a ayata ayata 29 a cikin sosu tauba inda na yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga aya ta 30 inda fadin Allah subhanahu wata'ala wa qalat yahudu uzairu ibn Allah wa qalat nasara al-masih ibn Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن في اليهود زير بن الله في النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأقوالهم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله عما يؤفكون اتخذوا أخبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم والمسيح ابن مريم وما إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يكفروا نور الله بأفواههم ويحفظ الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نعم الله سبحانه وتعالى أنا سمعنا وقالت اليهود uzairu nubunullah yahudawa sun ce uzair dan Allah ne maƙalatin nasara su kuma annasara kiristoci su kuma sun ce almasihu bunullah almasihu wa nabi isa dan Allah ne Allah ce zalika qauluhum bi afwahihim wannan duk maganganun wannan maganganun da suke Allah ce maganganu ne da bakunan su kawai zalika qauluhum bi afwahihim wannan maganganu ne da bakunan su yace yuqahiruna qaulan ladina kafaru min qabl suna koikoyi kafiran da suka gabace su qatalahumullah Allah ya tsine masu anna yufakun ta yaya ne ake kautar da su wato wasu ne daga cikin yahudawa suka ce uzair da Allah ne ba dukan yahudawa ne suka yi wannan magana ina fata muka ne da aka ce wa qalat yahud kama kada mu dauka yahudawa ga baki daya wannan shine akidan su a'a wani bangare daga cikin su su ne suka taba wannan magana a zamanin da eh, malamai sun kawo tarihi labarai daban-daban akan shi wannan uzairu da farko malamai sun yi sabani shin uzairu annabi ne shi ko kuma ba annabi ba da yawa daga cikin malamai suka ce akan cewa shi ba annabi ba ne. shi wani malami ne daga cikin yahudawa cikin bani isra'il ina ba ta gane malami ne wanda ya fito daga gidansa yana neman ilimi ilimin littafin Attaura, taura littafin annabi Musa kuma Allah ya bashi ilimin har ya haddace ta ina fata magana ya haddace littafin Attaura. to akwai lokacin da sarakunan da suka gabata sun ta kakkashe Yahudawa saboda sabon Allah da suka yi sai sai Allah subhanahu wataala ya ba wasu sarakuna da wasu kabilorin jaya kansu na haka an kakkashe su an tarwata su daga garuruwansu ko a lokacin an dauke sun rasa littafin at-taura kwata-kwata ya zama ba su santa kuma ba amma kuma wasu daga cikin malamansu sun binne ta don kokarin kiyaye littafin sai suka binne ta a cikin kasa don haka sai suka waye gari ba su san komai ba cikin at-taura kuma ba ba wanda ya san komai game da littafin at-taura sai wannan uzairu ne shi ya ta karantar da su ya ta karantar da su har ya zo ya sake rubuta littafin at-taura kuma daga abinda ya haddace to ana na ana nan suka zo suka tsinki wannan littafin a tsara da malamansu na da suka binne a kafa, sai suka gan cewa daidai abinda uzair ya rubuta ko kuma abinda yake karanta da su ya yi daidai da abinda yake suka wannan littafin ina ba gane sai suka ce ai ba yanda za yi uzairu ya samu wannan ilimin sai dai ya zama to dan Allah ne ke sa Allah ya ba shi wannan ina ba zan fahimci wannan haka ne suka waye gari waɗannan daga cikin su suka dinga cewa uzair da Allah ne na'am su kuma nasara na mamutansu su sun ce almasihu dan Allah ne su kuma shubuhan shi shine menene kasancewa na Isa an haife shi ba uba wannan shi yasa su kwace dan Allah ne shi to Allah ce duk waɗannan maganganu ne da bakunansu zalika qawluhu bi afwahi magana ne da bakunansu kawai eh, yudahiuna qawla alladhina min alladhina kafaru min qabl suna koyoyin maganganu wato waɗanda suka kafirta a da Eh, suna da yawa waɗanda suka shafi da sun jingina wa Allah subhanahu ta'ala wato da mutiya mutane sun su kirkiri gumaka suna bauta masa sai su ce kuma dan Allah ne ko kuma larabawa da suka dinga bauta suka dinga cewa mala'iku ƴaƴan Allah ne mata da sauransu saboda haka Allah ya duk wannan kwaikwayon kafiran da ne suke sai Allah ya qatalahumullah Allah ya tine masu a bisa ga wannan wato babban kariya da kazabi da suka jingina wa Allah subhanahu ta'ala. Allah ya annayu yufakun ta yaya da suke kautar da su ta yaya suka bar malaman su suke kautar da su daga kan hanyar gaskiya abinda da za mu tuta nan shine guluyi wuce iyaka wajen girmama bayin Allah shi yana daga cikin yana abubuwan da suka jawo mutane suka fada a cikin shirka yana fata gane wannan shine wuce iyaka ne wajen girmama bayan Allah eh babu shakka bawan Allah ne annabi isa babu shakka bawan Allah ne ina fata mun gane kasancewa Allah ya ba uzairi ilimi ya sai a taura eh abun abun abun a yaba masa ne abun a girmama shi ne amma bai kamata a wuce iyaka wajen girmama shi ba kasancewa Allah subhanahu wataala ya kaddara an haji annabi isa ba tare da uba ba wannan matsayi ne da girmamawa gare shi amma kuma haka bai kamata ya sa a wuce iyaka wajen girmama shi ba idan za mu girmama annabi isa kuma da an haife shi ba uba to annabi adam fa shi kuma ba uba ba uwa ko ba haka bane amma kuma ba hakan bai sa mutane su ce annabi adam dan Allah ne shi ba ko ba haka bane nana hawa mata annabi adam ita kuma fa za mu yi tana da uba tun daga annabi adam aka haife aka cire ta to amma kuma ba ta da uwa haka kuma bai sa a jingina ta a ce ‘yar Allah ce, saboda haka bai kamata a wuce iyaka wajen girmama bayan Allah washe sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tusuruni kama eh, kama atrat nasara al-masih inma ana abd faqulu abdullah wa rasuluhu yace kada ku yabe ni ku wuce iyaka wajen yabo na kamar da nasara suka wuce iyaka wajen yabo almasih annabi isa Eh, yace ni ba kowa bane a fati bawon Allah saboda da ka kuce bawon Allah da manzansa ina fata ma duk abin da zaka ambata game da manzon Allah ba za ka iya girmama shi ko ka sifanta shi sama da ka sifanta shi da bawon Allah ba ina fata mun gane eh sai sa malamu suka ce da Allah subhanahu wataala ya ambaci wato daya daga cikin mujizoyi da yayi wa Muhammad wato shine Isra wal Mi'raj ko ba ka bane ai wannan ba karamin mu'jiza bane a ce mutum ya tashi daga nan duniya ya haura sama har ya je ganawa da Allah subhanahu ta'ala ya je dawo ai wannan ba ba wanda ya samu wannan To amma kuma da Allah ya tashi ambata wannan kisan ne yace ce subhanallazi asra bi abdi Allah ya kira shi bawa to ba ka bane. dan kada wannan abun da ya samu ya samu mu wuce gona da mu ce shi ma ya zama Allah ko kuma shi ma wani abu na Allah duk da haka Allah ya ce bawa ne shi eh, subhanallazi asra bi abdi saboda haka bai kamata mu wuce iyaka wajen girmama bayan Allah ba abin da ya sa da yawa daga cikin yan bidiya suka fada a cikin shirka ne wannan matsalan girmama shehunne girmama salihai har a wuce iyaka har a fara kwatanta su da Allah subhanahu wataala to Allah yace yin haka yana jawo tsinuwa daga Allah sai sai yace qatalahumullah ina fata mun gane Allah ya tine maka bisa ga wannan magana saboda me na farko dai maganganu ne wanda babu hujja akan su sai sai yace zalika qawluhu bi afwan magana ne na fatan baki ko amma babu wani dalili akan haka ina ba zan gane saboda haka duk wanda yazo yana fadin maganganu wanda ba su da hujja yana yi wa Allah subhanahu wataala irin wannan karyan Allah yake qatalahumullah Allah ya tine musu ta haka mutum ya wuce gona da irin wajen yaban salihan bayi zai iya jawo mutum tsinuwa Allah subhanahu wataala Allah ta annabi mafun ta yaya ne ake kautar da su daga gaskiya ga gaskiya ne ga gaskiya nan fili a bayyane amma kuma sai ka rasa ya ya mutane suke tunani so da yawa idan kana sauraron wato abubuwa da ake ambata abubuwa da yan bidiya suke ambata akan shahunansu abun ma in ka saurara sai ka fanta da dariya ko ba ga wane kai kanka kuma su zaka mutum mutane suna kabbara saka dinka mamaki wai kai haka yi kwakwalon kai zama haka ya ya ya ba za ka iya gane cewa wannan mu kawai wasa da hankali ba ne akwai wani yana nan na da yanzu motar zuran shi ba yana nan ana yawan sa bidon sa a facebook wani siriri haka wani malamin super ne haka yana yawan kawo <laughs> ko dan bauchi ne shi ko dan ina ne shi ba sani ba wallahi eh wani mai rawani haka wani wani mula do dan ina ne shi ran da ne ji kuna sararan abuwa sa kwa <laughs> wallahi duk zan da sarabu wato yan comedy ma sun mai da shi abun a social media wallahi sai sai maka shehu kaza duk ta kuda yana tsallake kasa zuwa kasa karu mala ya baji dare wallahi zai ce maka daga gari kaza zuwa gari kaza ana magana kilomita dubu kaza ne amma shehu kaza da ya taku da ya ya jaure ta yaya kuma zuwa ga ana kafara ta yaya Allah ce an nayu ba ku ta gaba kuma da gaba ana kafara ta na wannan wallahi da yan kuma di ma sun mai da shi abuwa abuwa za wallahi sai ya faɗi magana sai kanka ka rasa wai ya haka yi mutane su su ga ranar wannan shi ta Allah ce an na yi fahimu sai hayani ake kauta da su daga gaskiya su amma haka haka haka haka mutane suka koma eh, saboda haka ya kamata a kiyaye da waɗannan maluma wallahi shi yasa Allah ya ce ittakhadhu ahbarahum yace sun dauki wato malumansu, su eh, wa rubbanahum da kuma masu ibadarsu. arbaban min dunillah sun dauke su a matsayin iyayen giji bayan Allah wal masih ibn maryam haka nan shi ma al masih ibn maryam sun dauke shi a matsayin ubangiji bayan Allah allati wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida ala hali ba umurce su da komai ba a fata su bauta wa abun bauta guda daya la ilaha illa hu babu abun bauta da gaske sai shi yace subhanahu amma yushrikun ya wato sarki ya tabbata gare shi daga abin da suke hada shi shirka da shi da haka wannan shine abin da ya faru sun dauki maluman su ne da masu ibadan su a matsayin iyayen gidi bayan Allah subhanahu wataala sai zama to su ne suke fatar da su na'am su ne suke fatar da su eh, suna nuna masu abin da ba gaskiya bane a matsayin gaskiya suna halasta masu abin da Allah ya haramta kuma su bi su suna haramta masu abin da Allah ya halasta kuma su bi su to wannan shine yadda suka zama su sun dauke su a matsayin ubangiji sai sa a cikin hadisin adi bin hatim da ya zo manzala sallallahu alaihi wasallam da manzala ya karanta wannan ayoyi a gabansa sai ce ta ai waɗannan ba su kasance sun dauki malumin su a matsayin ubangiji ba sai manzala ce ba sun kasance suna halarta abin da Allah ya haramta kuma su mutane su bi su ba yace ce ba sun kasance suna haramta abin da Allah ya halarta kuma mutane su bi su ba yace yace to fatilka ibadatu wannan abin da suke yi shine bautan su ina fata mun gani saboda haka alhalal wal haram hukunci ne na Allah subhanahu wataala ba wanda yake da hiko ya halasta wani abu ko ya haramta wani abu sai Allah subhanahu wa ta'ala halal shi da Allah ya halasta haram shi da Allah ya haramta na'am ka duk sanda kowa ya ci komai girman sa komai ilimin sa in ya zo ya halasta mu dake haram bai kamata mu bi shi ba kai haka kuma in ya haramta mu dake halal bai kamata mu bi shi ba na'am kan ce yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim allati suna so su kashe hasken Allah da bakunan su wa ya illa an yutimma nurau. kuma Allah ba zai kyale ba sai ya cika haskensa walau kariyar kafiru ko da kafirai ba sa son haka yace huwa allazi arsala rasulahu bil huda shine wato Allah shine wanda ya aiki manzansa da shirya wa dinin haq da kuma addinin gaskiya yi yuzhirahu ala din domin ya tsora shi akan addinai gabaki da yuzhirahu ala din kulli don ya tsora shi akan addini gaba daya walau kariyar mushrikun ko da mushrikai ba su son haka Na da haka kafirai da mushrikai suna so su kashe hasken addinin Allah da bakunansu. su shi yasa suke yi wa addinin musulunci kariya suna zargin addinin musulunci abubuwa daban-daban wanda addinin musulunci ya barranta daga waɗannan abubuwa ina ba ta gane dan ne dan dai su su sa mutane su kyamace addinin musulunci ina wata magana sai su dinga fadin abubuwan da ba su ba su da ilimin su sai ka ji a ce addinin musulunci ya danna wa mata hakkin su addinin musulunci ya hana mata gado addinin musulunci ya zalunci mata addinin musulunci ya yi kaza addinin musulunci ya yi kaza addinin musulunci ya ce a yanke hannun mutum ya za a yanke hannun mutum a wannan zamani addinin musulunci ya ce a jefi mutum a kashe shi ya za a yi haka wannan zamani za su ta fadin abubuwa iri iri iri iri adin mun ce yace a a arar da yara kanana sun suna suna suna sun suna karbi ba su balaga ba adin mun ce ya ce kaza sai su dinga fadin abubuwa dan dai su su su wato su sa mutane su kiyamace addinin musulunci to amma kuma duk da wannan abun da suke yi addinin musulunci tara ya duwa yake kullum mutane suna musulunta kullum ana samun jama'a da yawa suna shiga addinin musulunci suna gane gaskiya shiga addinin musulunci to shi yasa Allah yace ah, Allah ba zai kyale ba Allah ba zai yarda ba sai ya cika haskensa eh, addinin musulmi sai ya shiga ko'ina a cikin hadisin manzala sallallahu alaihi yana cewa yace la yablughanna hadha al al'amur ma balaga al-layl wan nahar yace wannan lamari na wannan addinin musulunci da lalle na ranta da Allah za ta isa duk inda dare da rana suka isa eh, yace wala yatruku Allahu baita mudar wala wabar illa adkhalahu hadha din Allah ba zai bar wani gidan laka ko gidan auduga ba a face Allah ya shigar da wannan abin a ciki wannan kace abin da yake nuna gidan laka ko gidan auduga shi ma'ana ko wani kauye ko birni sai Allah ya shigar da wannan abin a ciki bi bi'izzin bi'izzin bi'izzi azizan wa bi zilli zalilan yace izan yu'izu yu'izu Allah bihi al-islam wa dhullan yudhillu bihi al-kufr yace da daukaka mai daukaka da kuma kaskanci mai mai kaskanci yace da Allah zai daukaka addinin da shi da kuma wanda Allah zai kaskanta da kafirci da haka ko mutum ya zo ko mutum ya ki sai Allah ya shigar da wannan abin mutunci ko ina ba wanda ya hana Allah da kansa shi ya dauki nauyin kare addinin musulunci shi ya dauki nauyin kare alkur'ani shi yasa duk kokarin da aka yi don a tusa wasu ayoyi cikin alkur'ani abun bai yiwu ba an yi wannan kokarin sau da yawa sai ka an buga wani sabon alkur'ani an shafe wasu ayoyi an shigar da wasu ayoyi mutane ana yi ana bugawa nan da nan abun karyan yake bayyana duniya to amma so da zafan su so nawa aka kace zabuwa ji kuma haka suke yawo da shi suna karanta shi a cikin sosinus don haka ba wanda ya isa ya kashe hasken addini musulun na sallafi يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يسمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما قلبتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تقولون نعم لقد أنسى التي يقول الذين آمنوا يقول لفكر إيمان إن كثيرا من الأحبار التي للي دعوة لقد تكن معلمين معلمين يهودا wa da kuma masu ibada na nasara la yaquluna amwalan nas lallai suna cin dukiyar mutane lil ta hanyar karya suna cin dukiya mutane ta hanyar karya wa yasudduna an sabilillah kuma suna toshe hanyar Allah suna hana mutane bin hanyar Allah wallazina yaknizuna zahaba wal fidda kuma ce kuma wadanda suke boye wato zinari da kuma azarfa wala yunfikuna kuma ba su ciyar da su a hanyar Allah Allah ke fabashiru bi azabin adi irwa na mutane kai musu albishiri da azaba mai radadi na'am anan Allah subhanahu wataala yana ba mu labarin abinda wato malam maluman waɗannan addinai suke aikatawa da maluman yahudawa da kuma masu ibada ko kuma manyan maluman nan nasara Allah ce suna cin dukiyar mutane ta hanyar karya na'am suna cin dukiyar mutane ta hanyar karya saboda mai muta da farko dai sun wato sun farlata ma mutanensu biyan wani haraji daga duk abin suke samu na dukiya kuma suna biya yanzu a kowane coci a abin da ya kira tai wanda inda kana aiki duk abinda kake samu sai ka cire wani kaso ka kai masu kuma suna masu biyayya kowane ba nasara wanda yake aiki a kaso na musamman da yake kaiwa na? percentage na ake yanka masu gwargwadon matsayi ga gwargwadon duk da kake samun abinda za a yanka maka kuma suna kaiwa na? tax ake kai gashi da turanci haraji ne haraji hmm. haraji Eh, kuma suna kaiwa shi yasa idan suka zo za su gina coci ko za su yi wani abu za ka yi mamaki cikin kankanin lokaci an gina ta tafaran coci shi ne kama kuda akwai guda ajiya <laughs> ta ba alayi za ka yi mamaki amma mun ka sa fi sabili da za ka gina matsalaci <laughs> ina ganin ba in aka fara a idon ka to idan jikoki ka suna da rabo kila a zamanin da za a kammala masallaci <laughs> kwarai kwa eh kwarai kwa kila ya <laughs> tallahi abin da zai wallahi sai ka shekara da shekaru ana nanayi Allah ya yi haka suke yi Allah za ka yi mamaki so wannan haka abun yake to Allah ce wannan abin da suke yi haramun ne suke karba a hannun mutanen su sa'annan kuma wani hanya kuma da suke ci mutane hanyar kudin mutanen su ta hanyar karya ne masu fatawa na karya su halarta masu abin da suke so su ji dan su su ba da kudi musamman malaman yahudawa sun kasance suna wa mutanen su manyan mutanen su irin wannan abu ina fata mun gani to wannan duk ne yin wannan to yana cin haram wannan abun kamar wasa ya shiga cikin musulunci yanzu akwai malaman addinin musulunci wanda su ma haka suke suna ba da fatawoyi ga manyan mutane gwargwada abinda suke so su ji don su samu kudi kuma ana haka ina fatan gane don a dinga kai su umara kullu ko kuma ana biya masu bukatunsu yau da gobe da sauransu ana ba su dukiya to saboda wannan dukiya da suke samu ba za su yi fadawa manyan mutane ko masu kudi gaskiya ba ina fatan gane sai su yi masu fatawa gwargwadon son zuciyarsu Eh, dan da su ci gaba da zamu wannan kudi to duk wanda yake irin wannan abu to gaskiya ya fara karkashin wannan aya Allah Allah ya kiyaye mu daga irin wannan abu na'am Allah yake suna yin wannan abun wa yasuduna an sabila kuma suna tose ah, wato hanyar Allah suna hana mutane bin sa, sai Allah ya zo kan wani magana mai matukar muhimmanci game da waɗanda ba su ciyar da dukiyansu fi sabila musamman waɗanda ba su ba da zakka Allah ce wallazina yaknizuna az-zahaba wal fidda wadanda suke taskace suke boye wato zinari da azarfa wala yunfikuna fi sabilillah ba sa ciyar da ita a hanyar Allah Allah ce fabashshirhum azabin ali. Allah ce kai albishiri da azaba mai radadi alamai jumhur malamai su tafi akan cewa abinda wannan ayar take nufi tana magana ne akan wato wadanda ba su ba da zakkar dukiyarsu ina magana ne. wannan shine abinda mm, jumhurin malamai suka fassara wannan aya da ita akwai wasu fasarar daban amma dai wannan magana ya fi inganci wallahu ta'ala alam na'am saboda haka waɗanda suke da dukiya ba su a ciyar da ita fi sabilillah Allah ce a yi masu albishi da azaba ne radadi Allah ce yawma yawma yuhma alaiha fi nari jahannam a ranan da wato za a narkar da waɗannan zinarin da azurfa da suka tara zinarin da za a narkar da su a cikin jahannama yace fatuqwa biha jibahu sai a yi masu lalas da shi a manne masu a jibawuhun wato a su, a fiskokinsu wa junubuhun a ƙuibinsu eh, a sasanin jikinsu wace eh, wa zuhuruhun da kuma a bayansu eh. ana manne masu ana masu lalas da shi da wannan dukiyar nasu bayan an narkar da ita sai kuma ana za dinga ce masu, haza ma ka nasu li fusikun wannan shine abinda kuka taskace ga kawunanku fazuku ma kuntum shakinizun da haka ku dandani ku dandane abinda kuka kasance kuna taskacewa na sabida haka wajibi ne idan mutum na da zinari ko azarfa ya ba da zakanta ina fata mun gane Eh, ana biyan ana bada zakan zinari ne idan ya kai nisabi idan ya kai nisabi nisabin zinari shine dinari 20 ina fatan gane idan ya kai dinari 20 to za a bada zakka za a bada rubu dinar eh, za a bada rubu dinar na mana ka cire daya ka raba shi gida hudu sai ka bada idan kuma azurfa ne nisabinta wato eh, dirham kenan shine dirhami wato dirham dirham biyu, shi kuma rubu eh, dirham rubu rubu sa shine wato dirhami guda biyar na'am idan zinari ne yanzu babu kudin zinari da azarfa kuma da haka wannan hukuncin ya shiga cikin wato kudi da ake amfani da shi a wannan zamani da haka idan mu suna da kudi wanda su ya kai misali, eh malamai suna kiyasta misali yanzu a wannan zamani misali a abin da aka fitar a ranar juma da ya wuce wannan juma jiya kenan ba yanzu idan aka kirga nisabi na naira bisa ga zinari aka amfani da gold ya kai miliyan goma sha bakwai 17 miliyan da dubu dari hudu da saba'in da tara da dari shida wannan shine wato nisabi da haka duk wanda ya mallaki wannan kudin miliyan goma sha bakwai da dubu dari hudu da saba'in da tara da dari shida in dai ka mallaki kudi da ya kai wannan adadin kuma shekara ta zagaya a kanta to dole ka ba da ka ba da zakka zakkan da za ka bada ne ka raba wannan kudinka gida arba'in in ka bada shi in ka raba shi gida arba'in sai ka ci da daya ka ba da zakka kaga abinda ba da bai kai komai ba ko ba ka za ka ce kana da miliyan bakwai ka raba shi gida arba'in nawa ne za zaka bada kaga bai kai komai ba ina ba san gani haka wannan shine wato a wannan shine nisabi da da gol. ina ba san gani malam sai sabani a wannan zamanin yanzu idan zamu lissafa nisabi mu yi amfani da gol ne ko kuma mu yi amfani da azurfa ina ba san gani idan muka ci zamu yi amfani da gol to wannan shine nisabi miliyan goma sha bakwai to amma idan muka ce za mu yi amfani da da wato azurfa to za a gan cewa nisabin bai kai haka ba ina fatan gane nisabin bai kai haka ba idan misali za mu lissafi ne da azarfa abinda zai zama to nisabi a kirgin da aka yi na kwanan nan na babbar namiji eh, abinda za a bada ba yawa na yake ne wajen miliyan biyu da wani abu ne kawai ne kama yawa ga sinan ka a naira miliyan biyu ne da dubu arba'in ina fata muka wannan lissafi ne da aka yi wato a ranar goma sha biyar ga watan na hudu 15 eh, of april aga miliyan biyu da miliyan biyu da dubu arba'in shine lissafi inda za mu yi amfani da azarfa amma da za mu yi lissafi ne da zinari da gold to shi shine miliyan goma sha bakwai ina fata muka to malaman sun yi sabani daga cikin malamai akwai da suke gani cewa azarfa ba ta da kima kuma yanzu a wannan zamani don haka bai kamata a yi lissafi da azarfa ba saboda ba ta da kima kuma kimanta ta fadi gaba da a kasuwan duniya amma kagan zinari yana da kima har yanzu saboda haka in za a lissafa lissafi sai a dinga amfani da zinari ina fatan gani to wasu malamai suna gani a'a ya kamata a duba ne menene zai fi zama maslaha ga talakawa idan muka ce za mu duba menene zai fi zaman maslaha da talakawa kagan azarfa ya kamata amfani da so da idan muka lissafa nisabi da zinari to da yawa daga mutane za su fita daga cikin masu bada zakka ko ba ka bane yanzu anan ban sani ba dai akwai ne malakin miliyan goma sha bakwai anan yanzu <laughs> ko ba ka bane to amma idan muka ce za mu lissafa nisabi da miliyan biyu kaga da yawa za su shiga ko ba ka bane malam ma zai shiga <laughs> Oh, wani za a samu mutane da yawa nan za su bada za su bada aka wasu malam suke gani ya kamata a yi lissafi ne da wato azarfa da haka zai zama tun misali ba shi da yawa miliyan biyu ne kawai ga duk wanda ya mallaki miliyan biyu sai a ce ka ba da zaka wallahu ta'ala alam amma dai da yawa daga cikin malaman mu nan da kuma kwamiti na na sarkin musulmi abinda sun suke amfani da shi shine a zinari da haka nisabi a wurin shine miliyan goma sha bakwai to anan kuma za mu zo kan maganan gwalagwalai na mata ina mata mu gane tunda mun ce akwai zaka a cikin zinari to gwalagwalan mata su kuma mai hukuncin su malamai sun sabani mai yawa akan gwalagwalan mata amma asali idan mutum na da goal asalin raw goal to ya kamata idan nauyinsa ya kai wato gram 85 85 gram shine nisabi idan ta ya kai 85 to shine akwai zakka inda kai ba to bai kai nisabi ba ina fata mun gane eh, idan kuma azurfa ne idan ta ya kai gram 595 595 gram shine na azurfa so gulagulan mata malam sun yi sabani shi su ma sai sun bada zakka kan su ko ba sai sun ba da zakka ba ina nufin gulagulan mata da suke amfani da shi a matsayin kayan ado amma idan mace takan saya go ne ta ajiye ta sa to wannan ah, za ta bada zakka Eh, amma ina magana gwalagwalin da suka ajiye domin amfani da su a matan kayan ado shi sai sun ba da zakka a kai ko ba sai sun ba da zakka ba nan malar sun yi sabani daga ciki malamai akwai da suke gani ba sai sun ba da zakka ba saboda yadda mutum ba zai ba da zakka akan tufafinsa da yake sawa ko kuma duk wani abu na kayan amfaninsa ba to haka kuma mata ba su amfani da ba za su ba da zakka akan dinarinsu ba wasu malamu suna ganin cewa tun da dai an fallata zaka akan zinari to ya shafi uh, wato asalin zinari da kuma zinari da wanda aka mada shi uh, kayan ado ta haka idan suna da sarkoki ko awarwaro ko zobe na zinari in dai suka tattara su ta ya kai uh, wato gram 85 to ya kamata su ba da zaka a kai eh, maganganu ne masu yawa kowa da hujjojinsa amma dai maganan da ya fi wato ya fi sauki wanda Eh, mutum ya kubutar da kansa a gaban Allah ne mata su bada eh, wannan lamarin yana da cikin wato abubuwa masu rikitarwa ko ba kwanin manzan da ce innal halal bayyin wannan al-ahram bayyin nahu ma umurun mutashafi ko ko mustabihat yake yake famane taka shubuhat eh, faqad istabra lidini saboda haka abinda fi masu shi ne su bada da haka idan mace tana da zinari gwalagwalai da ya kai nauyin sa ya kai 85 gram 85 da ya kamata inda 24 karat ne da ya kamata ta bada ta bada ina fata yadda za ta bada zakan shine ta kai a auna su inda ya kai to shikenan sai a kimanta su a kudi nawa ya kama sai ta raba wannan kudi daya bisa da eh, da 40 sai ta fara daya ta bada zakka ina fata mun gani ina wannan shi to idan mutum bai bada zakka ba to gobe kiyama duk dukiyar da ya kai ni nisabin zakka mutum bai bada zakka ba to in dai zinari ne ko azarfa ne to za a narkar da shi ne ana ma mutum lallas da shi a fuskansa a jikinsa a bayansa kaga wannan azaba ne mai zafi sosai na'am azaba ne mai zafi sosai a wani hadisi manzon sallallahu alaihi Ya yace ma min sahibu zahab wala fidda babu wani ma abocin zinari ko kuma azarfa la yu'addi minha hatta wanda baya bada hakkinsa baya bada zakka yace illa idza kana yawmul qiyamah afata idan an zo ranar tashin kiyama yace sufi haslahu safahi min nar za a masa wani shimfira ne da shi na wuta yace fa uhmiya alaiha fin nar sai a narkar da su a cikin a cikin wutan jahannama yace fa yuqwa biha jambu sai a yi masa lallas da shi a kuibinsa wa wajihu da kuma fiskansa wa zahru da kuma bayansa ya yace kullama baradat u'ida lahu duk sanda ya yi sanyi sai a sake masa eh, ya ce fi yawmin kana miqdaruhu 50000 a ayinin da gurgurdan ya kai shekara 50000 yake hatta yuqda bin al haka na za a yi ta masa har a gama yanke hukunci tsakanin sauran bayi yace fa yura sabila a lokacin ne an gama hukunci sa zuwa nuna masa hanyar sa imma ila aljanna wa imma ila an-nar ko dai ya shiga aljanna ko kuma shiga wuta a wani hadisi manzala wasallam yana cewa abu zar gifari ita wata rana tare da manzala manzala ce wallahi sune mafiya hasara ranar kiyama yace manzala na maimaitawa sau uku na tambaye shi su waye kake nufi da wannan magana yace su ne masu dukiya waɗanda ba su bada zakanta sai ya sake cewa wannan hadisi dogon hadisi ne yace duk wanda yake da rakuma ko kuma yake da shanu ko kuma yana da kananan dabbobi baya ba da zakansu yace abubai kiyama sai an tattara masa waɗannan dabbobi za su zo da girmansu da kibansu fiye da yadda suke a duniya yace za su zo suna tunkure shi da kohonsu suna tattaka shi da kofatansu yace duk sanda na karshen su suka wuce sai a sake dawo da su su sake tattaka shi kuma haka za a yi ta masa a yi ne har a gama hukunci tsakanin bayi yi ne da gwargwaronsa ya kai shekara dubu har, ina fatan Ba duk wannan yana mana illan rashin ba da zakka ina ba gani don haka a nan wato abun lura na cire ana fa magana ne akan waɗanda suka yi kudi ta hanyar halar kuma mutum ne wanda ya yi kasuwanci ko ya yi aiki ya samu kudi na halar amma kuma baya ba da zaka to ga hukuncin da za masa ina kuma wanda ya danne hakkin jama'a ya tattara dukiyan mutane da ya ba su su ba shi kuma ya zai da shi kuma su bayan nan duk wannan bayani duk wannan ana magana wanda ya maliki dukiyansa ne ta hanyar halal to ina kuma wanda ya saci dukiyan jama'a ya danna su ya ki ba su su shi kuma ya zai da shi to kagan kenan azabansa sai ya fi wannan ko ba ka bane shi ya fi zalunci dan haka azabansa sai ya fi wannan dan haka Allah ya raba mu da dukiyan haram Allah Allah ya raba mu da dukiyan haram na'am saboda haka wannan shine hukuncin waɗanda ba su ba da zakka na nuka yayi <laughs> to shi ne zan za nan kada mu abin da mun karanta da Allah ba mu ladarsa idan muka yi kuskure Allah ya fi mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am sai mu amsa tambaya gurgurda mun da ya sawaka alaikum salam wai mutum ba na'am mutum bai mene? mace take ta kaba na'am a bai kamata ta fita zuwa yin idi ba ina wata bangare mace mai ta kaba za ta fita zuwa idi ba don haka maganan sai sabon diki da yi ado ta zuwa yi da bai taso ba saboda ba za ta ma je gidi ba dole ne ta ci gaba da zama a gida ina fata mun gani har ta gama takabanta na saboda ba ta zuwa yi wannan shi ko tambaya kuma